yadda muzaharar Kudus na shekarar 2023 ya gudana a Abuja. Dubbannin 'yan uwa musulmai almajiran Sheikh Ibrahim Zazzaki Hafizahullah sun fito muzaharar Kudus na shekarar 2023 a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Muzaharar ta fara gudana ne daga babban masallacin Custom da ke Wuse Zone 3 a birnin tarayyar Najeriya Abuja. Dandazon 'yan uwan sun fito suna wannan muzaharan suna tafi suna rera waƙoƙi su ma al'ummar falastinu ne kuma su dukkansu falastinawa ne tun farkon da aka ɗaga muzaharan jami'an tsaro suka fara harbi amma 'yan uwa masu muzaharan sun ci gaba da gudanar da muzaharan duk da harbin da jami'an tsaro suke yi a kansu muzaharar ta taso ne tun daga masallacin kwastam har zuwa bega a yayin da ana tafiya jami'an tsaro na buɗe wuta kan masu muzahara wasu dandazon 'yan uwa sun riƙe jami'an tsaron ta baya a yayin da muzahara take ta ci gaba da tafiya su kuma jami'an tsaron ba su tsaya da harbi ba ah, kai kai kai shi cikin mutane a yayin da aka shahadantar da mutum guda sannan aka harbi 'yan uwa da dama yayin gudanar da muzahara ƙarshen rahoton kenan alisajjar tahir abs abuja